Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da kanka abubuwan da suka faru daga korafin jama'a na zargin aikata ba daidai ba. Don mun kadu a tabbatar da adalci. A yau za ku ji cewa kungiyar masu wannan kaya ta Najeriya ta zargi hukumar yaƙi da fusa da rufa fa a gwanjan kaya ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashim Gumer. a sabon shirin za mu ji korafin kungiyar masu gwanjan kaya ta najeriya da ke zargin hukumar yaƙi da fasa wato kwastam da rufa-rufa a lamuran gwanjan kaya da ta kwace musamman ma motoci. Shugaban kungiyar masu gwanjan Alhaji Musa Kura Abubakar ya kawo hotunan wasu motoci da ya ce lafiyayyu ne, amma aka sayar da su kan kuɗi ƙalilan ga masu uwa a murhu a hukumar. Alhaji Musa ya ƙara da cewa duk da suna da rajista da hukumar, amma ba ta dama da su sai ta gayyato wasu na daban su saye motocin kan kuɗin da ba su taka kara sun karya ba da hakan ya ce babban zagon ƙasa ne ga tattalin arzikin Najeriya. Sunana Naji Musa Kura Abubakar, ni ne shugaban 'yan gwanjo na ƙasa baki ɗaya. Mu takardu ne muka ga suna ta sayarwa akan cewa wai suna sai da scraps. To kuma shi gwanjo. Wato scraps kayan da suka riga suka daina aiki rubewa ne mako? A suka suka ɗanɗance suka riɓe ba za a yi amfani da su ba sai dai a yanka. Asara kamar yadda suka faɗa a cikin takardarsu. Sannan a kai inda za a malkwaɗa shi a sake yin wani abu daban da shi to amma maganan ba haka take ba gaskiyar magana shine motoci ne ake sayarwa masu kyau kuma ana cutar da jama'a ana cutar da gwamnatin ƙasar nan sai a ɗauki mota da ta yi in ga za ka sa ta mu za mu sai da ita aka ba mu hakkin sai da ita za mu iya sai da ita a miliyoyi amma sai a ba da ita a dubu goma kuma sannan sai a je kuma sai a je a kai su kasuwa kuma ana sai da su to kuma maimakon kuɗin da zai shiga aljihun gwamnati sai dinga shiga aljihun wasu mutane amma ina ga takardun da kuka gani an ce ana wayannan motocin sun rufe ne gwamnati ita ko hukuma ta fidda su a matsayin watakila sai dai a balli wasu sassan jikinsu a yi wani aiki ko ba mamaki in ma karfe ne a sake sarrafa shi ta wani abu daban to a a nuna ma jama'a mana ai ba layan bata ba ne na mana dai a takaice eh, alhaji musa Eh, menene kuke zargi kai tsaye ke faruwa kuna so ku ce ana yin abin da bai dace ba eh ba muna cewa ba ne muna da takardu a hannunmu da ya nuna ana yin abin da bai dace ba in ka ce muna zargi to kaga ba mu da wani hujja to amma a wannan maganar da muke muna da hujja ga takardu nan a hannunmu ba mu misalai misalai kamar inda aka ɗauki kamfani ɗaya aka bata mota 338 akan miliyan 3,380 sannan aka ɗauki wata mota a wata takarda kuma aka ba wata kamfani mota 53 akan 530 ya kama kowace mota 10,000 ko keke na da za ka sayar tsohon keke na dai ba za ka sayar ita 10,000 ba ko garwanta ne mu shi ne hujjanmu kuma abin da muke cewa an ce ba za a yi da mu ba kuma an karɓi kuɗaɗen mu naira 5,500 na registration kuɗin da aka karɓa na menene na farko kenan na biyu mu duk kayan da suka sayar da shi a wannan farashin mun yi alƙawarin aka bamu za mu sai da shi za mu rubanta kudin sai ya kai kashi goma ko sama da haka akan yadda suka sai da shi wato mana yin dubu goma goma ne ko za ku ba da dubu ɗari ko da ashirin haka sama da haka ma tunda ai mu a fili za mu jama'a ne za mu gayyato kowa ya zo ya taya sai an kai kokoli sannan za so su su gaya mana wani hanya suke bi da suke ba da waɗannan takardun a waɗannan kuɗaɗen wace hanya suke bi kuma waye ya wa kayan kiyasi mun dai san uh, ma'aikatar uh, ayyuka duk inda za a yi gwanjo ita take zuwa ta yi wa kayan kuɗi sannan kuma sai an je an kai wa beri uh, for public procurement ta san za a yi wannan harkar sannan za a yi harkar to muna so mu sani su da yawunwa suke waɗannan wannan kayan da suke sayarwa kuma waye ya je wa kayan kayan kuɗi ne muke so mu akwai wani kwamiti da ita hukumar custom ta kafa karkashin shi kanar hamid ali hmm. tun da ya zo wanda zai na kula da irin waɗannan abubuwan duk abin da za a iya zama yana kan ga'ida. Hmm. haka hukumar ta faɗa a ah, to wannan kwamitin ne ta ba da waɗannan kayayyakin ita wannan kwamitin ta hamid ali in ita ce da wannan kwamitin da ya naɗa take irin wannan almundana shi ke mu sai ta zo ta ba don mu muna da shi alhaji musa ka kira fa almundana cikin magana eh kwarai kuwa kuma ina kanta ba zan canja ba almundana in baka ji ni da kyau baka ji ni hamid ali mutumin da ake cewa mutum ne mai gaskiya ainihin ma shi yasa shugaban muhammadu buhari ya tura shi wannan hukumar ah, to kuma dai wannan eh, wannan ni in shi eh, baban kasa shugaban muhammadu buhari ya ji abin da nake faɗa in ya ga abin da ya tura hamid ali ya je can ya je yi kenan to kuma wannan kaga mu ba mu da wani magana amma dai mun san ba abin ka'ida kuma mu ga takardu nan a hannunmu abin da muke so a zo a karyata waɗannan takardu alhaji musa mu dawo eh, mu shiga waɗannan eh, maganganu na ku yan gwanzo ne kuma kun ce kun yi rajista da wannan hukumar eh muna da shin ba ta hulɗa da ku ne ce ba za ta yi hulɗa da mu ba amma ba a ba mu dalili ba amma an karɓi kuɗaɗen mu naira dubu biyar biyar mun biya a wema bank sun ba mu account number suka ce mu zo mu rijista da su kuma duk eh, membobin mu da suka yi suka suka je suka biya wannan kuɗin sun kai tela din custom kuma an ba su receipt kuma rasitan nan da tela din nan suna nan in sun ga dama su zo su musa amma dai sun karɓi kuɗaɗen mu kuma akan rijista kuma ni Hukumar kwastin ta bakin mukaddashin kakakinta Abdullahi Aliyu mai wada ta yi watsi da zargin da zayyana cewa motocin da 'yan gwanjan ke magana matattu ne da akan murƙushe su don sake sarrafa ƙarfansu. Uh, da farko zan fara bayani akan cewa ina mamakin yadda suke zuwa daga gidan wannan jarida zuwa wannan jarida daga gidan wannan jarida zuwa wannan jarida akan bincike akan al'amura yadda muke tafiyar da gwanjan kayayyaki da aka kama ko gwanjan kayayyaki da aka suka shiga abin da ake kira turanci overtime ko kuma kayayyaki ma namu mu kanmu na kanmu because mu ma muna da motoci namu wanda suke na customs wanda muke gwanjan su farko za su duba cewa kayakin nan ba zuwa ake da ku abinda da yake cewa tea party ba zuwa ake cikin wasa ake samu su ba waɗanda suke zuwa su kamo kayan nan ana kashe su ana salwantar da rayuwarsu wa'yansu suna rasa lafiyarsu yanzu a cikin 'yan satuttukan nan mun samu yara ma'aikatanmu kusan guda biyu ko uku da aka kashe an kashe wani a katsina an kashe wani a zamfara so su ba damuwansu da wahalar da ake kamuwa sai matsalar ya ake ana ana gwanjan su so da farko abin da nake so nuna musu cewa tunda Colonel Hamid Ibrahim Ali retired ya zo ya karbi ragamancin wannan hukuma a shekara ta 2015 mutum ne wanda aka sani akan ka'ida farko abin da zai fara tambaya mai doka ta ce a kaza idan aka ce ga abin da doka ta ce zai cito to abu abin da doka ta ce abin da ya zo farko da ya zo a kan kayayyakin nan da suke shiga overtime ko cgo abin da ya fara yi shine ya introducing abin da ake kira e-auction e-auction platform ne da ba a taɓa yin irin shi a hukumar kwastam ba ko a najeriya gaba daya wanda duk wani ɗan najeriya yana da dama da zai je in dai shekarar su sha takwas yana biyan haraji wannan ka'idojin ya cika su sannan ba kwastam bane shi sannan kuma ba ɗan uwan wani kwastam bane ba shi zai iya zuwa da kwai portal yana nan a website ɗin app.trade.gov.ng idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjan su daga lokacin da aka fara wannan abun zuwa yau suna nan suna ciki a ciki zaka ga hotunan su da kuɗin da aka sa musu da komai so mun yi wannan ya kawo wannan ka'ida da wannan tsari so duk wani ɗan Najeriya da dama da zai fa'idanta da wannan abu to yanzu da a ce dan auctioneer da kuma kowane dan Najeriya ya samu dama wani fi kai kanka zaka bani an saka ce a ba dan Najeriya dama kowa ya you bid da akwai abin da ke kira bidin ban san yadda zan faɗe shi da Hausa ba wannan bidin din ka je ka yi duk wanda ya zama highest bidder at the za a turo ma email a gani ga inda mota take ka je ka ɗauka. na farko kenan na biyu motocin da suke magana a kansu da kwai motoci da muke kira scraps scraps shine motocin da sun riga sun zama kamar sun tashi aiki so yanzu idan ka ɗauko su ka je ka sayar ma wani masu kuma ɗaukan kayan um, ya ake cewa kayan fasa ƙauri suka zo suka ƙara karɓan wannan motocin suka gyara suka ringa ɗibar shinkafa ko ɗibar wiwi ko ɗibar makamai a ciki so abinda a tunani da kuma duba bisa ka'idar doka abinda ya kawo shine sai aka ce to so wa'innan motoci da suke scrap abinda ya kamata a yi musu shine a samu kamfani wanda aka sani yana da abinda ake kira reputation na wanda suke melting karfe a dawo da shi a amfani da shi abu da kuma da muke kira material reuse a sake su ko recycling sorry recycling ne wannan so ake amfani da wannan abubuwa a yi amfani da su zo su daddatsa motocin nan ko a cikin wannan sun ma zama mana kamar nuisance a cikin duk in ka je customs in ka je in ka je da kanka idanuwanka wannan yake da suna a ofishi na customs da ke kasar za ga motocin ga nan a zube so za a daddatsa su sai a yi amfani da su a yi recycling ɗinsu a yi wani abu da su a ƙara sarrafa karafunan a yi wani abu da su so wa'annan su ne scrap masu sauraro za mu ja birki a nan amma za mu kama muku ci gaban wannan shirin idan Allah ya kai mako mai zuwa a madadin abokin aiki na nasir adamu elin kaya nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya